shekara da za mu shiga to muna murna da wannan sabon shekara allah isa mu shiga a sa allah ya ba mu rabon da yake ciki sannan kuma <laughs> wallahi kawo sannan duk abin da yake ciki na alkhairi allah ya damu da shi na sharu kuma allah ya nesa da shi sannan shugabanninmu allah ya sa su dinga mana adalci bisa da yadda muke so resolution to i have um, everything it become fine fine and the new years and my market it become new uh, new new customers like abin da nake bukata a shirina ina bukatar ubangiji allah ya bamu zaman lafiya kasar mu gaba ɗaya najeriya ubangiji allah ka kawo mana abin allah ka ware mana kuɗaɗe buhari bukatar da muke ya sakan mana ƙasar nan mu warwasa mu warware gaba mu yaranmu manyanmu da matanmu allah ka mana zaman lafiya Amin. I, I believe that uh, this 2020 will be a very great day year. And uh, I know that this new year, uh, eh, 2020, is going to bring favor, progress, divine favor. for us in Jesus name. Lafiya. Allah ya maimaita mana kuma ya bamu abin da za mu ci Ubangiji ya gyara mana kasar mu lafiya lau ya bamu shugabanni na gari waɗanda muke da su Allah ya gyara mana zukatan su dinga mana aiki tsakaninsu da Allah. a wannan sabon shekara kamar da ana, ana ce sabon shekara kamar wani irin shekara a ce wai sabon shekara wani irin halayen ga sabon shekara ne kana canjawa Eh, sai mutum ya gyara halayensa masu kyau wanda ya a baya ba shi da kyau sai ya gyara saboda ya samu ci gaba a rayuwar shi mai kyau abin da aka yi na baya ya lalace to sai a zo a gyara sai Allah ya gyara mana What did I listen to? Ah, I wish very nice uh, again. Mm. Thank you very much. kada gani na? Eh, menene wanka lanu haka an bar wacce shekara 2019 za a shiga 2020 azin da ke an bar shi wacce shi an bar 2019 an shiga 2020 mene azin kawai an bi an bari ba wani canjawa hali ba wani rayuwa kuma ya ko canji da ake fata insha Allah za a samu a nan 2020 kamar wani iri rayuwa kenan amma abubuwa suka tashi da karatu da suwa da za su sako insha Allah kuma zai zama a ganin kawo da kai karatu ba wani ga halayen da mutum yake yi ga zama da mutum yana zama da iyalin shi a gida It is a comedy inshallah, in Allah come to 2020. Jingle bell, I want me to sing your own for me, your own version. This jingle bell, jingle bell, jingle all the way. La la la la la la la la la la. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jingle bell, jingle bell, in the other way. Servicing coming. Mama, you could give me as Christmas gift. So you do some jingle bell, jingle bell, jingle on the well. Hey, eh, go just sing them for me. Finish. So sing for me your <laughs> version, 2019 version. My version. Eh, oh yeah now. I'll sing it. Do I now sing it? Eh, just sing them for us. Oh, yeah, jingle bell, jingle bell, jingle on the way. <laughs> Oh my God. I don't know how to sing the complete version. That's In my own fashion. Yes. The old fashion. The, the one that, for that is our own fashion. Anyone. Jingle bell, mm. jingle bell, jingle on the air. Uh-huh. What are I go. You dey sweet na. na. Your own version o, 2019. I start. Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. I know physical very well o. Oh. Alright, where we dey sing for yes, that time? yeah. Yes, now that one sweet too. Oh. Yes, Nana him. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Babangida punyach, everybody say, hmm, clock clock there inside, clock clock there inside, clock clock there inside, eh, clock clock there inside. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Babangida Punyach, everybody say, hmm, clock there inside, clock there inside, clock there inside, clock there inside. Okay, okay. Ch okay, chinkope, chinkope, chinko on the way. Chinko. Are the dance? Are the dance? Chinkope, Chinkope, Chico on the way. Babangiza, open your eyes, take up and go for. How you doing now? I'm okay. How market? Hi, fine. Ah, uh, Christmas, different. I've eh? been now. It's gonna be so good now. So, me sing for us one kind song. This song, but ah, it is simple. But it depend on your version, sha. Depend on the school where you go, sha. But me, oh, jingle bell, jingle bell, jingle, and hands, that like that. So I go start them, you go finish them. You understand? No, you go finish up. You must start when you finish. <laughs> no. Make I start when you finish. Oh yeah now. Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. no, I will start then you finish. Oh yeah. No, oh yeah. Just start. Send me finish and make I finish him. I will start with jingle bell, jingle eh, bell. Eh, eh, you can't continue. <laughs> oh yeah now. I don't like to talk and finish myself. I only know jingle bell, jingle bell, jingle on the way. I continue. <laughs>